hijirar manzo tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam daga Makka zuwa Madina takwas, wanda ne daidai da uku ga watan shida dubu biyu da sha 2017 miladiya muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka muna roƙon sa ya karɓa mu ya kuma amfana mana su ya sa masa albarka kamar yadda muke roƙonsa abin da muka yi kan kuskure wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ya gafarta mana a cikin yalwar gafararsa a jiya mun ga akan aya ta goma sha biyu a cikin suratu ala imran فإن الله مدرك في الترك كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد za mu tashi insha Allah a kan aya ta goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka kafin haka yau akwai tambaya guda ɗaya da za mu karɓa tambayar ita ce menene hukunci ko kuma an ce akwai masu saukar alkur'ani a rana ɗaya kuma ya karanta a cikin alwabitu fi ulumul qur'an an yi hani da saukar alqur'ani kasa da kwana uku menene mafita mai tambaya yana ishara da hadisin abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da shi da shi da mahaifinsa akan cewa abdullahi dan amr dan as wata rana ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana tambayar ta. a kan adadin lokacin da ya kamata ya ɗauka don ya karanta alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe daga hatin kitabi zuwa ga rabbin Nasi. sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa ce a cikin kwana talatin. shi kuma abdullahi dan amsa ce ina da dama ina da hali kuma ina da ƙarfi yin ƙasa da haka ma'ana zan iya yi ba sai kwana talatin ba sai ya ce masa to kai a cikin kwana 20 ya sake cewa ina da ƙarfi da lafiyar da zai iya yin ƙasa da haka ya ce masa to a cikin kwana goma sannan ya sake naci da kuma tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a cikin kwana biyar ya ce kwana biyar sun mai yawa zai iya yi da yadda a ƙasa da kwana biyar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to a kwana uku wala aqalla min hada wato kai ka karanta alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe a cikin kwana uku amma kuma babu ƙasa babu ƙaranci daga haka ma'ana kar karka sake cewa a ƙara maka a tsaya a kwana uku sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'ahu fi aqalla min salatin lam yufaqihu wanda shi ya karanta alqur'ani a ƙaranci kwana uku ma'ana kwana biyu ko kwana ɗaya ko ma ya maimaita a rana ɗaya to ba zai fahimci abinda alqur'ani yake ɗauke da shi ba wannan wannan hadisin gayarsa abinda yake nunawa shine ma'auni na fahimtar alkur'ani fahimta da gane abinda qur'ani ya kunsa na hukunce-hukunce da darussa da kuma bayanan da ake son al'umma su gane wannan kuma a kowane tsawon lokaci idan mutane suka karanta alkur'ani dole ne su samu fahimta mabambanciya fahimtar wannan daban ta wancan daban ya danganta da irin yadda allah ya baka gane harshen larabci shi kasar mai alkur'ani littafi ne wanda ya sauka da harshen larabci bayan kasan larabci sannan kuma ya zama kana da ilimi mai ɗimbin yawa wanda ake harhaɗawa domin a gane mai ma'anar alkur'ani sannan kuma da imani wanda shi ma yake taimaka mutum wajen gane abin da yake karanta saboda haka ko da a kwana uku ne aka karanta mutane za su bambanta wani zai fi wani domin allah dace mu mu zama ɗaya ba a irin baiwar da ya mana ta lura da ta ilimi da kuma ta imani shi yasa za ga wani tun a fatiha yana karatun alkur'ani yana ta kuka domin imanin da ke cikin zuciyarsa wani kuma za ka karanta tun daga bakar hannasa yana jin ba zai kuka ba don shi bai ga abu kuka ba kaga imanin daban daban abin da zai sa wani kuka ya girgiza shi wani za a karanta a wurin a wuce a sake karanta shi bai ga wani abin da za a yi kuka ba a wajen to saboda haka abinda hadisin yake nunawa ba wai yana nuna bai halatta mutum ya karanta alkur'ani ƙasa da kwana uku ba amma yana nuna cewa fahimta da ya cikakka da ya kamata mutum ya yi da tadabburi da kuma darasin da ke cikin alkur'ani ba zai same shi ba idan ya karanta shi a kwanaki ƙasa da uku halaccin yin karanta alkur'ani a kwana ƙasa ga uku biyu ko ɗaya ya tabbata a cikin ayyukan magabata kamar yadda aka ambata kwanakin baya usman ba a kwana allah ya fara masa yarda ba ma a kwana ɗaya ba a raka a ɗaya yake sauki Al-ƙur'ani? ya yi kabbara ya fatiha ya buɗe bakara ala imran nisa ma'ida an'am Ara, anfan tauba yunus hud haka zai yi har sai ya zo da rabbul nasi sannan ya ce Allahu akbar ya yi to kaga ai abun kowa dai wa fi zalika fa ne tanafasul mutanafisun an yi bayanin irin aikin Imam Bukhari da irin abinda Imam Shafi'i yake da irin su Imam Malik da irin su Imam Zuhri sannan kuma wani ƙarin bayani akan wannan malamai suna cewa wannan gayar abinda za ka ɗauka na hukunci a wannan hadisi da baɗi na usulul fiqh Shi ne ka ce akwai karhanci ba wai haramci ba akwai karhanci ba a so ba an fi son ka sauke ƙur'ani a cikin kwana uku to amma idan ya zama Allah ya baka ahliya kana da wato dama ta ilimi da fahimta da imani wanda za ka yi ƙasa da hakan nan kuma a samu fa'idar da kuma ladar wannan kuma sai ya ba da dama a yi babu haramci a yin haka sannan kuma a wata ramadan wata ne na alkhairai wata ne na rabon alkhairi wata ne na bonanza kamar yadda ake faɗi saboda haka malamai suka ce wannan makarhancin babu shi a ramadan ma'ana a watan ramadana idan za ka iya kai sauka kullum fa bi hawa ni'imata Allah ya sa mu dace Allah sa albarka babu wannan karhancin a ramadana a wajen ramadana ma karhanci ne kurum wanda ke bayani na fahimta kamar yadda yake a hadisin abdullahi dan amru da as Allah ubangiji ya samu dace sauran takardu na ɗan uwa ne waɗanda suka rubuto ya zuwa wannan majalisi mai albarka domin neman alfarmar taya su da kuma wato yi masu addu'a saboda bukatoci daban-daban da kuma damuwa daban-daban wadda ke damuwar su damuwan nan da ke tare da su duka Allah madaukakin sarki da ya halice su ya halice mu ya fi mu sannan wace irin damuwa ce ya kuma fi musanin wace irin bukata ce sai dai ko shakka babu babu illa ba kuskure ka nemi dan uwa wanda kake kyautata masa alkhairi da ya taya ka a addu'a domin Allah kaɗai ya san bakin da ake karɓar addu'a saboda haka muna amfani da wannan majalisi mai albarka ina roƙon Allah waɗannan ƴan uwa da suka rubuto takardu da damuwa daban-daban da bukatu daban-daban Allah ubangiji ya biya musu bukatocin su alkhairi Allah ya yi musu damuwar su Allah ya magance musu rashin lafiyar su Allah kuma ya sauƙaƙa musu dukkan abin da ya shige musu a gaba kamar yadda mu muke roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya kuma sada mu ga dukkan abin da muke so a wannan wata da sauran abin da ya rage mana ah, na rayuwarmu muna kuma roƙon ya fi mana kurakuran mu a yau ɗan kuwa muna son sanar da ku kamar yadda aka saba a shekaru da suka gabata kamar yadda kuma aka keɓance aikin keɓance a shekarar ta gabata ya kuwa domin ɗan uwa su ba da taimako ga irin kowa abin da yake iya. taimakon nan kuma ana yin shi ne a matsayin gidauniya wata ake ce gidauniya ta marayu sanin mu ne a gefen damanka ko kuma hagunka ko gabanka ko kuma bayanka ba za a rasa wani makwabci wanda ya aura ya koma ba Allah don lokacinsa ya yi Allah ya gafarta mu ɗan uwanmu ya kuma masu rahama sun koma sun bar mu da ƴaƴa da kuma zawari ne waɗanda sun rasa gatan su gatan kowa ko shakka babu shi ne Allah Allah ubangiji shi ke mu kowa gata amma kuma mata gatan su shine mijin su idan yana raye hakan nan ya'ya su shine mahaifinsu su kai su komo suna gani idan yana raye amma Allah baya barin wani dan wani baya canza hukuncinsa idan lokacin kowa ya tafiya gari sawa'un yana da ƴaƴan ko ba yada sawa'un yana kulawa da ƴaƴan ko ba kulawa da su zai da tafiya su kuma sunansu a wannan lokacin marayu kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada a hukunci saboda haka mu sani musulunci ya tanadan mana a wuyayen mu haƙƙi na makwabtaka kuma babu iyaka ga makwabtaka a shari'ar musulunci abinda malamai suke ɗaya da kewa da shi hadisi ne wanda kuma bai inganta ba amma kuma mazhabar malikiya da shafi'iya suna amfani da shi wajen tabbatar da makwabtaka wato hadisin da yake cewa makwabci shine abin da ke dama ko hagu ko gaba ko baya gida arba'in nan arba'in nan arba'in nan arba'in nan kaga idan aka duba akwai arba'in sau biyu tamanin ga wasu arba'in sau biyu ɗari da sittin kenan a cikin gida 160 din nan ba za a rasa maraya ba ko dai ɗaya ko biyu ko uku maza ko kuma mata saboda haka bayan haƙƙinsu na maraici a kuma akwai haƙƙi na makwabtaka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafirul yatimi fil jannati ka hatai da ni da wanda duk ke taimakon marayu ko maraya yana tare da ni a cikin aljanna kamar yatsun nan guda biyu duk wanda yake son ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan martaba to sai yayi a bayyane ko a asirce da ikhlasi da kuma koyi da aikin manzon sallallahu alaihi wasallam a yanzu da aka kira ko kuma bayan an tashi domin za a ci gaba da yi tsawon shekara suna nan kuma duk wanda ke son wannan kusanci zai ci gaba da yi aiki ne mai dimbin lada aiki ne kuma wanda ke haska kama mutum gabansa domin kai ma baka sani ba wala Allah kai ma biya taka ta kusa zuwa kuma kamata tu gano tana nan wa kamata kilu kali yadda kai haka za a yi maka yadda kai ma wani awo kai ma haka za a auna maka to ko dai dan bayan mu wal yakhsha alladhina law saraku min khalqihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida mu ji tsoron Allah ko dan marayun da suke gaban mu ko dai ƴaƴan mu waɗanda su ma ta iya yiwa za su zama marayu babu wanda ke da lamunin rayuwa Allah shi ke da rai a hannunsa yake rayuwa da mutuwa duk suna mu ubangiji sannan ya ƴan ƙwa su ma kansu uwaye mata waɗanda suke zaune tare da su zaurawa ne hadisi kuma ya inganta da gwajin manzon sallallahu alaihi wasallam cewa as-sa'i ala al-armala kal mujahid fi sabilillah aw kal ladhi yaqumu al-layla wa yasumu an-nahar dukkan mutumin da yake kokarin taimako da share mazawarawa hawaye taimako kuma don Allah ba don wani abu ba to wannan mutumin ladarsa da matsayinsa wurin Allah kamar wanda yake jihadi don ɗaurin kalmar Allah ko kuma wanda da rana azumi yake yi da dare kuma kiyamar da yake saboda cimma waɗannan fa'idodi da kuma samar da zamantakewa mai kyawu a cikin al'umma da kuma sanin cewa ba wanda ke iya zaunawa shi kaɗai sai ya samu taimako daga ɗan uwansa kamar yadda Allah ya halitta rayuwarmu mu yi ƙoƙari mu zama gaba-gaba wajen taimakawa ga ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi musamman a wannan wata mai albarka musamman a wannan wata da ake ya lada lada ubangiji madaukakin sarki na lullun kata ga hanyoyi na samun lada Allah ya samu dace wannan gidauniya tana karkashin jagorancin wato imam na wannan masallaci ah, malam hayatuddin da kuma sauran yan uwa waɗanda za su kasance tare da shi za su zama su ne a wuyansu a wuyayensu alhakin tara duk abin da Allah ya sai mana muka tara a wannan wurin sannan kuma da alhakin tantancewa da gane marayu na gaskiya na hakika da kuma ba da wannan abun da isar da shi ya zuwa marayun waɗanda kuma za a taƙaita ne ga waɗanda suke a gefen mu makwabtaka da masallaci kamar yadda ake sani zakka ma ta shari'a ana karɓa ne daga wadatacci na gari a kuma ba da talakawa na gari ba za a ɗauka a kai nesa ba za a tsaya daidai gwargwadon mutanen da ta bayyana suna da wannan bukata wannan kuma za a iya ba da kuɗi za a iya ba da sutura sai dai kuma ba tsohuwa ba ko dai sabuwa a yanko sabon yaji ko kuma wanda bai gaji ba kuma ma mafi yawa marayu za a ga ƙanana ne idan ka ɗauko gabza gabzan kaya ka bada ka ga ka wahalar zan sai an je da wajen rage ba saboda da waya kila a samu marayan da ya kai jikinka saboda haka yin kokari a bada yadin sabo ko kuma kaya na abinci ko kuma kuɗi ba kaɗan ba yawa ubangiji mai ɗaukin sarki ba mu ikon wato taimakawa da kuma ta da wannan gidauniya da wannan asusu Allah kuma ya sa mu yi dansa Allah kuma ya karɓa mana ya sanya mana a cikin ma'aunin ayyukanmu ya amfana mana wannan aiki idan mun yi a gobe alkiyama yau mana rufa umarin wala banun illa man atallaha bi qalbin salim daga yanzu za a ci gaba kuma za mu ci gaba da tunatarwa har zuwa ƙarshen ramadan idan Allah ya sa muna cikin masu rayuwa Allah ya sa mu dace za mu tashi da kan aya ta goma sha uku a suratu ali imran na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم lallai tabbas ya kasance da ku aya abin ɗaukar darasi fi ne takata a cikin wasu jama'a guda biyu da suka haɗu a fagen daga fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a ta farko ita ce jama'a wadda ta fito tana yin yaƙi don ɗaukar kalmar Allah wa ukhra kafira ɗayar kuma kafira ce tana yin yaƙi don duniya domin kariyar rayuka da kuma kariyar zuciya da son zuciya da kuma sabon Allah ya raunahum mislaihim ra'ayan ayin suna ganin su suna ganin su sun linka su a wajen adadi sau biyu ra'ayin ayin gani na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah madaukakin sarki yana ƙarfafa wanda ya so da taimakonsa Allah madaukakin sarki yana kawo agaji da taimako da ƙarfafa zuciya ga duk wanda ya so wanda ya zama shine masoyinsa inna fi zalika la'ibratan li al absar lalle a cikin wannan aya da wannan jarasi da wannan aya ta bude mana akwai abun lura amma ga ma abuta hankali ga waɗanda suke lura su ne masu imani suna gane cewa akwai ikon Allah a cikin wannan al'amari wannan aya ta bude mana wani bayani wanda ya shafi yaƙi na farko a tarihin musulunci wanda ake fi badar al-kubra yaƙi na badar kuma na babba wanda shi ne farkon yaƙi a tarihin musulunci alaƙar wannan aya da ayoyin da suka gabata ta lokacin da aka kira yahudawa da suke garin madina bayan an dawo daga yaƙin badar ne aka yi masu da'awa kuma aka ce su shigo musulunci sai suke cewa jiwai wani karambani wannan mutumin domin ya ci nasara ga ƙwarai shawa kafiran makka waɗanda ba su iya yaƙi ba raggaye waɗanda ba sa da wata fasaha ko kuma ƙwarewa a fagen daga ne yake ganin cewa zai iya ta samma waɗannan ƙabiloli na yahuda in ji yahudi suna ganin ba zai yiwu ba a jiya mun karanta ayar da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masu kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal to sai ake ɗauko musu cewa su sani akwai aya akwai abin lura ba su ma ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai darasi ne girma gare su sannan mu ma babban darasi ne gare mu darasin kuma yana tabbace a har yanzu a ƙarshen duniya saboda haka ayar nan ta yi mana wani ɗan ƙaramin wato shimfiɗa ne dangane da yakin badar sai kuma aka ɗauke ba a ci gaba da bayanin ba sai a can gaba a cikin wannan sura za mu ga inda ubangiji zai kawo walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla maha la'allakum tashkurun sannan za mu gani can gaba in Allah ya sa a cikin masu rayuwa a cikin suratul anfal bayani dalla dalla dangane da yaƙin badar amma a taƙaice yaƙin badar ya faru ne a safiyar juma'a ranar juma'a juma'a babbar rana a goma sha bakwai na watan ramadan a shekara ta biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wani abin ban mamaki da sha'awa mafi yawan duka ya kokan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da sahabbansa an yi su ne a cikin azumi wanda yake nuna mana cewa azumi baya raunana mumini in dai mumini ne na gaskiya azumi lafiya yake karawa yana ƙarfafawa da kuma kara karfafa zuciya domin za ka ga sau da yawa kana neman magani na rashin lafiya amma ba za ka same shi ba sai ramadana ya zo ramadana nan kuma shi ya kawo waraka saboda haka shi ma yakin badar a cikin ramadana aka yi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa akwai wasu fatake na ƙurayshawa waɗanda suka tafi ƙasar sham domin kasuwanci a ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan lokacin bai karɓi musulunci ba Shi ne ya taho da wannan dukiya aka ce aka yi fatauci a garin sham sannan zai biyo ya bi ta raɗin bada ta garin madina ya wuce don ya dawo makka labarin ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masahabai ku zo mu je domin an samu labarin cewa adadin su waɗanda suke tafe ƙarƙashin jagorancin abu sufyan ba ya yawa arba'in ne ko abin da bai kai haka ba saboda haka sai aka ce musulmai su zo domin a je a tare su a ƙwace dukiyar a madadin dukiyar da suka kwace ma musulmai lokacin hijira ba wai za a kwace masa dukiya don zalunci ba ko don ta'addanci ko kuma don fashi da makami a'a su suka kwace ma sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dukiya lokacin da za su hijira daga makka zuwa madina na farko dai su suka fitar da su daga garin makka na biyu suka kwace musu dukiya wadda za su fito da ita na uku suka hana su dukkan ta'amali da dukiyarsu wadda suka baro shagunansu na kasuwanci an kwace gonakinsu na noma an kwace duk wani abu nasu na investment a garin makka an kwace haka nan suka baro suka yi hijira lillahi wa rasulihi suka zo garin madina ubangiji madawakin sarki da yake cika ma mai hijira wato ladarsa wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi munazaman kafiran wa sa'a sai ya zama suka samu wadata tare da ƴan uwansu al'ansar a garin Madina aka ba su masaukaye gidaje aka ba su gonaki aka ba su kuma shaguna na kasuwanci sannan aka ƴan uwantar da juna tsakanin mutanen wato muhajirai da kuma al-ansar وآخر رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار sallallahu alaihi الله عليه وسلم يسنى أن a tsakanin muhajirai. da al'asa ta yadda ɗan uwantakan nan ta ba da ƙulli na zumunci mai girma tsakanin muhajir da al'asa. mutumin garin madina sai ba ɗan uwansa muhajiri wanda mazo ya ƙulla ɗan untaka tsakanin su ya shi gida ya ba shi gona ya ba shi shago ya koya mai sana'a kai har ta kai ya ba shi mata a cikin ƴaƴansa ya ba shi. a cikin danginsa ya ba shi. idan ma babu cikin matansa shi mutumin garin madina ya kira ɗan'uwansa muhajiri ya ce ina da mata biyu ko kuma mata uku ko kuma hudu zaɓe wacce kake so a ciki in sake ta ta idda kai kuma ka aura kaga yan kwanci kake kenan ta ba a kuma lura bai ce ina da mata uku na sake wance ina fata an fahimci implication din na sake wance domin kila ita ce tsohuwar ko domin kila a'a ba zaɓi kowace wacce yake so ya zaba ta wani ƴan'uwantaka ce mai girma saboda haka sai ya zama idan muhajiri ya rasu tare da yana da ƴan uwa suna makka ba su hijira ba ba za su gade shi ba amma ɗan uwansa wannan na garin mutum shi zai gade shi wannan shi ne gado da hijira kamar da aka sani a farko farkon musulunci kafin aya ta saukar da shafi wannan hukuncin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki wa ulul arhami wa abuhum aula bi ba'd fi kitabillah wa min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa saboda haka fitar manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya tare wannan wato taro ko kuma tawaga ta fatake a ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan ya fita ne domin ya su karɓe dukiyar ba wai a yaƙi ba saboda haka babu ma makami a hannunsu abinda kurin tawagar ta kunsa ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan kansa domin shi ne ya fita jagora da sahabbansa ba su wuce su ɗari uku ko da uku ko da sha uku kamar yadda dai ake faɗi gabaki ɗayansu doki biyu ne kaɗai suke da sannan masu sulke na yaƙi a tare da su mutum shida ne kaɗai kaga ai ba a fita da niyyar yaƙi ba sannan babu wani ma makami wanda ya wuce na abin da aka saba a ɗaura a jiki domin kariyar kai da suka fita abu sufyan sai labari ya kai masa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito da niyyar ya tare su ya kuma amshe duk da ke hannunsu sai ya yi maza daga cikin mutanensu ya aika da gaugawa a kawo mai gudunmawa da taimako nan maza ke zarata mayaka kuma sadaukai daga garin makka saboda haka sai aka yi shela a garin makka aka ce duk wanda yake jarumi ba a ɗauke masa bai fito da baki daya suka fito da adadi mai girma wajen su dubu da ƙari ko kuma ɗari tara da wani abu da ababen hawa da makamai da sulken yaƙi da dukkan abin da ake tanadi na yaƙi suka fito don yaƙi a lokacin da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake neman ya gane ina inda Abu Sufyan ya yi Abu Sufyan sai ya bi ta wani wani zango ya yi sauri ya wuce ya kuma tsira ba a kama sa ba saboda ganin ya tsira sai ya sake aika sako ya ce mu mutanen makka waɗanda suka shirya yaƙi su koma ba buƙatar yaƙi domin ya riga ya tsira kuma ya samu hanyar kucewa ya kuma wato samu tsira manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban ba su kama shi amma duk da wannan sako ya isa ya zuwa gare su sai suka yi girman kai domin a cikinsu akwai irin su abu jahil a cikinsu akwai irin su ba ibn rabi'a akwai irin su shaiba ibn rabi'a akwai irin su umayya ibn khalaf akwai irin su hakim ibn hizam manya manyan kuma guman kafirai mushrikai qurayshawa na garin makka suka ce ina a da saba ne niyyar su fasa ba ai tun da dai suka ɗoro niyya to kuma sai sun sauki ba za su koma abu jahal yana daga cikin abin da yake faɗi yake cewa ina ba za su koma ba lallai wallata wal uzza wa shamsa wal qamara wan nujuma kaga ya rantsa da abubuwa da yawa amma duk abun banza ya rantsa da da su lata da uzza da rana da wata da taurari lam nakhsha aduwana wa lam nataraddad abadan famdi in shi ita fa inni ma'dun ma'ak kutuba ilmin rabi'a shi yake fadin ma abu jahal haka yana zuga shi yana cewa ba za mu taɓa jin tsoron makiyanmu ba saboda haka ka shiga gaba ka tafi in dai ka shiga gaban mu kuma za mu biyo mu tafi abu jahal ya ce ina ai maza dama ba a taɓa ganin rakinsa ba saboda haka za a tafi sai an je garin badar ya ce sai a can za su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kashe sahabbai sannan su sha giya yan mata su yi musu rawa sannan kuma su ji daɗi su yi nishaɗi saboda haka ba su fata ba suka taho ubangiji sai yake hakaito mana haɗuwarsu a wannan lokacin kafin su zo sai Allah ya nuna mun manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki cewa ga sunan tafe amma adadin nasu ba ma wani mai yawa bane idh yurikahum Allahu fi manamika qalila walau arakahum kathiran la fashiltum tanaza'tum amri walakin Allah sallam sai aka nuna adadin nasu dan kadan ne domin a natsar da zuciyar manzon sallallahu alaihi wasallam domin a kwantar da hankalin sahabbai dan ba su fito da niyyar yaki ba ba shirin yaki ba makami ba wani tanadi kuma adadin su ba yawa idan aka nuna musu waɗannan wato gwaraza sadaukai jarumai to anya ba za a samu tsoro ba anya ba za su samu karayar zuciya ba abinda haushe yake cewa kuma faduwar gaba asarar da nishi mana duk inda gaba ya faɗi ai ke. to saboda haka sai Allah ya nuna musu ɗan kaɗan ne yi? ba wani abin damuwa ba tashin hankali to kuma da aka zo haka haɗuwar take ubangiji madaukakin sarki sai ya sanya su kafirai suna ganin adadin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ɗan kaɗan ai ba wani aiki bane ba su tattake su kawai a koma sannan su kuma sahabbai a ƙarƙashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganin su kuma taron na kafirai ɗan kaɗan wa idrikumuhum idil takaitu fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai da aka zo aka haɗu sannan sai gaskiya ta bayyana adadin da aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam bayan samun wuri suna jiran tahowar waɗannan mutane ya ɗauki sansani a tsari na yaƙi domin shine komanda na yaƙi kuma komandan komandoji mai khibra mai basira babu wanda ya kashi experience a fagen yaƙi sai ya ce to a zaɓi wasu mutane sai ya zaɓi Ali ibn Abi Talib tare da shi akwai wasu daga cikin sahabbai yace su tafi su je su binciko masa Ali ibn Abi Talib ina ga da Sa'ad dan Abi waqas da kuma wasu ya ce su je su yi masa jasus su yi masa bincike 'yan asirin wato su gano mai ne asirin masu tahowar wannan yana nuna cewa yana daga cikin wata fahimta ta yaki kada kawai ka zauna wuri ɗaya ka sanya 'yan bincike 'yan leƙen asiri su je su kuma ka su kawo maka labarin da zai amfane ka a shirin yaki saboda haka da suka je wajen binciken suna kan hanya sai suka kama wasu mutane guda biyu sun zo neman ruwa a rijiyar nan ta badar da suka kama su sai suka dawo suka ce bari su maido su domin in an zo da su wajen manzo sallallahu alaihi wasallam za a bincike a gane sirrin mayakan ta hanyar da sanda suka zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah sallar kuma ta nafila wanda yake nuna mana muhimmancin sallah ko a wajen yaki domin ba sallah ce ta farilla ba inda ta farilla ce da duk suna haɗe suna yi ana sallah ce yake tana fita, da aka zo da mutanen sai sahabbai suka zo da su suna tambaya ku faɗa mana gaskiya ku daga ina kudu suka ce su daga cikin tawagar ƙwarai shawa suke waɗanda suka fito daga makka don yin yaƙi suka ce sai sahabbai suka ce ƙarya kuke suka ci gaba da dukansu da suka ci duka ya musu yawa da aka sake tambaya sai suka ce suna cikin tawagar abu sufiyan domin dama haka suke so da suka ce haka sai aka ƙyale su bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga sallah sai yake cewa ko waɗanda irin su mutane ne ya kuke dukan su gashi sun faɗa muku gaskiya kun doke su amma kuma sun yi muku ƙarya kun kyale su maganar nan da suka faɗa muku ta farko mala'ika jibril ya zo ya sanar da ni cewa gaskiya ce kuma su daga cikin ƙurayshawa ne ma'ana su biyu ne daga cikin mayaƙa waɗanda suka zo daga makka don an daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tambayar su kai tsaye yana tambayar su wasu sirrora dangane da mayaka daga cikin abin da ya tambaye su yace ku nawa ne mayakan suka ce gaskiya ba su san adadin ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa to raƙumi nawa kuke yankawa a duk idan za ku ci suka ce eh ana yanka ko dai raƙumi tara ko kuma raƙumi goma sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal qaumu fal qaumu Eh, tis'umi'atin aw alfun mutanen da kuke tafi tare da su ko dai a ce ɗari tara ne ko kuma dubu ɗaya kaga wani irin lissafi wanda har yau ina ga ba a gane ya ake yi lissafi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba a gane wace formula ce ma'ana ya ɗauka cewa da aka ce raƙumi tara suke yanka ko kuma raƙumi goma to idan dai mutane taro mutane za su yanka raƙumi tara to adadin su ɗari tara ne idan kuma suna yanka raƙumi goma to adadin su su dubu ɗaya kuma haka hakikanin abin yake amma lokacin da mubaraka ta zo za a yi a haɗi wurin yaki domin ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙarfafa sahabbai sai aka karanta yawan su sannan kuma aka shiga cikin yaƙi ubangiji maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa nasara tana wajen atin tuqatil fi sabilillah domin haɗuwar mutane ne guda biyu da mai tsoron Allah da mai yaƙi dan Allah da kafira wadda kuma take yaƙi don duniya sai Allah ya ba da nasara ga wadda take yaƙi don Allah bisa ga ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin wannan ayar ta bayyana mana irin bayani a dunkule na yakin badar abinda ake so a ɗauka na darasi yadda Allah madaukakin sarki ya ba mutum 313 nasara akan mutum ɗari 900 faɗin da sun shirya ma yaƙi ko mutum dubu to haka nan Allah kuma zai ba manzo sallallahu alaihi wasallam nasara a bisa yaƙin banu qurayza ko kuma banu nadir ko kuma banu qainuqa kamar yadda suke ganin hakan nan ba zai yi ba wallahi yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah maɗaukakin sarki yana karfafa duk wanda ya so da nasararsa inda ya yi imani sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya kawo wannan domin masu hankali su gane Allah ya samu na'am زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء Allah madaukakin sarki yake cewa an kawata ma mutane son sha'awa na abubuwan duniya waɗanda Allah ubangiji madaukakin sarki ya kawo a cikin rayuwa ta mutane sha'awoyin abubuwan duniya sai aka fara lissafa minan nisa'i sha'awa ta farko wadda take ita ce mafi girma sha'awa ta mata mutane an sanya musu son mata a cikin zukatansu Walbanina, banina hakan nan kuma da son yaya wal qanatir al muqantara sannan kuma da dukiya mai yawa qanatir jam'i ne na qintar muqantara wadanda take abin tarawa an sanya ma mutane son dukiya a tara dukiya a dai samu dukiya kada dai ta kare min zahabi na zinare wal fiddati ko kuma azurfa wal khayril musawwama sannan kuma da dawaki masu kyawu masu ban sha'awa waɗanda ake amfani da su wajen hawa da kai da kamu da kai da kawo wani an'ami sannan haka an kawata ma mutane an sanya musu son dukiya ta dabbobi al an'am wal sannan kuma da dukiya ta noma ubangiji ya ce zalika mata'ul hayatid dunya duka abinda ya gabata wanda aka ambata jin daɗi ne na rayuwar duniya wanda yake fararre kararre wanda yake yau akwai gobe babu wanda yake jiya ba ka da yau ka samu wanda yake makwabcinka ke da yau gobe kuma abin zai tashi ya dawo wajenka wanda za ka mutu ka bari ko kaso ko kaki ko kuma ya kare ya barka ko kaso ko kaki wannan shi yake nuna samamme ne fararre ne kuma ƙararre ne zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'a amma a wajen Allah akwai makoma wadda take mafi kyawu ita ce aljanna wato duk abin da mutum zai samu a duniya hakika ba a kwatanta shi da ni'imar da Allah ya yi tanadi ga bayansa masu imani a gobe alkiyama Allah ya sa mu a ciki Allah ya sa muna da rabo wanda duk ya samu duniya amma kuma ya kuskure lahira ya yi babban hasara ko kowace irin ni'ima ce ta duniya wanda kuma ya wahala duniya ya zama talaka ko ka misalta shi da tseren masallaci a duniya amma kuma ya samu lahira ya samu kusanci da yardar ubangiji to hakika ya samu babban rabo faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta daga wuta aka shigar da shi aljanna to shine ya samu babban rabo rayuwar duniya kun ba komai bane face rayuwa ta rudi rayuwar da take rudar da mutane rayuwar da kullum ake sanya ma mutum guri ya rayu da guri ya girma da guri ya kuma tsufa da buri ya kuma mutu da buri burin baya cika ba abin da ke samuwa kammalalle ko da ka ga mutum ya samu abin da kana ganin burin shi ya cika da ka matsa kusa sai ka gane ashe ko ɗaya bisa goma bai samu ba yana nan yana ganin an bai samu komai ba ai ba komai ba ne kuma yana ƙara zuga shi ga irin waɗannan abubuwa na rayuwar duniya Allah ubangiji ya samu dace ayar nan tana nuna mana cewa ubangiji madaukakin sarki ya halicce mu a cikin duniya kuma ya kimsa mana wani irin abu na ado na ƙawa da kuma so na wasu abubuwa a rayuwa abu na farko da ya mana bayani a kansa shine sha'awa sha'awar nan ko dai ta zama sha'awa ta gaskiya wadda ake so a same ta sha'awa don mutum ya ibada in mutum ya samu haka nan wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid mun karanta a kwanakin baya ɗaya daga cikin mutane bakwai waɗanda ke samun inuwa a guda alƙiyama mutum ya zama koyaushe sha'awar ibada ya kan kaga wannan sha'awa ce mai kyawu mutum ya zama ko yaushe sha'awar ya yi sadaka sha'awar ya yi taimako sha'awar ya faɗi gaskiya sha'awar ya yi ayyukan alkhairi to wanda ya samu wannan sha'awa ta gaskiya ta ibada ga ubangiji shi ne kuma zai samu sha'awa ta gaskiya idan an je gobe alkiyama wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun sannan kuma akwai sha'awa ta ƙarya ta ɓata Allah ya tsare mu da ita ita ce wadda ke kai mutum ga halaka wadda ke kai mutum ga ganin ƙarshe ko kuma komawa cikin mummunan yanayi da kuma samun mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu shine ubangiji yake mana bayani fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya kaga wannan sha'awa ce wadda take mara kyau Allah ya tsare mu daga ita sai kuma aka lissafa mana wasu abubuwa wanda mutum idan dai mutum din ne ba mai lafiya ba mara lafiya ba idan dai mutum ɗin ne mai hankali ba mara hankali ba idan dai mutum ɗin ne wanda ke da cikakkar sifa ta halitta da Allah ya masa to lallai yana da ire-iren waɗannan sai dai takawa da imani da tsoron Allah da kuma ilimi shine zai shiryar da shi ya kuma sa shi ya bi hanya daidai a wajen amfani da sha'awa a ire-iren waɗannan abubuwa abu na farko shine mata manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisin dake cikin sahih bukhari ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal min an-nisa yace a baya na ban bar wata fitina ba wadda take wahalar da maza wadda take cutar da maza irin mata to ka duba kuma haka abin yake duk inda ka ga mutum daga safiya ta waye in ka fito bakin titi tsaya kai kallo za ka ga wani yayi gabas wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wani a saman keke wani a ƙasa wani a mashin wani a mota wani ya ɗau fatanya wani ya ɗau mukullin shago wani ya ɗau mukullin ofis wani ya ɗau da tafai shi bai kai da shagon zama balli bai masa ina za su wata kuma yana cikin allahu alam za a yi ina za a yi aji duk dai ne ake yi ma ana dai ƙoƙari ne mutum ya zama ya samu hanya ta madogara ta rayuwa duk dai ana kokari ne mai gona yana son ya samu abin da zai ci da shi da iyalansa mai kasuwa yana son abin da zai arzita da shi da iyalansa ma'aikaci yana son ya samu abin da zai dogara da shi da iyalansa shi kuma ɗalibi yana neman ya gane ina za shi ma ko ba haka ba shi magana da shi da iyalansa ba ta taso ba amma dai shi ma ɗin ya fi kuma da nema duk idan an ƙare in an dawo wa za a kawo mu mata ko ba ka ko kuma ɗauka ɗalibin da yake karatu shekara uku nursery school shekara biyar ko shekara shida primary school ta ga takwas ke shekara shida secondary school nawa ke shekara na ga takwas ga shida sha hudu ko ba ka ya zo in ya samu kai tsaye shiga jami'a in bai samu tsaiko wajen neko ko waye ga ɗalibi ya shekara shida bakwai yana ta rubuta jarabawa kamar jarabawa shiga aljanna wani ya zuba jari ai tai ai tai wani akwai cuta da tsari ko shakka babu bai zama daidai ba to je ka ka samu wucewa kai tsaye a wannan shekara jami'a kila yan simple course ne shekara hudu in ka faɗa wajen shekara biyar to da irin su injiniyari in kuma ka faɗa wajen likita su kuma can sai wajen shekara bakwai takwas sannan ka fito daga ciki duk a gama dai wannan dai mutum yana kokari in ya gama ko dai ya bude masana'antarsa ko asibitinsa ko ya nemi aiki ya samu aiki in ya samu aikin za a ga yana neman ina zai samu muhalli muhallin nan yayi ne ya gina gida ya gina gida ya samu dan abin zirga zirga zai zo mana gaba wal khairi da musawwama to duk in aka samu wannan shi gidan kuma ba zai zama gida ba sai an kawo ita kuma ko ta yi karatun ko ba ta yi karatun ba ko ya haifin a dai can ya ka ai wannan duk wahala ce shi ya sa da hausawa suke cewa wani maza bayan mata anya sun yi kuskure to amma kuma wani abun ban mamaki matan kuma zamani ya sa sun bi wato rudi na shedan da kururuwar turawan yamma wai yanzu ba su yadda da yadda Allah ya ajiye sun ba wai su ma su fita yadda ake nemo wasu su ma nemo su wahala ga jikinsu bai saba da shan kura da iska da rana da wahala ba ba a yi jikinsu don ya ɗauki wannan ba amma kuma sun fusa su fita turawa sun bautatar da su wai yanzu an bari lokacin da mace za ta zauna miji shi zai kula da ita ya kula da 'ya'ya ya kula da gida a'a ita ma ta nemo ya nemo a haɗu domin a yi musharaka saboda wai wayo ne bature shi wai wayo ne yake gani a yi hakan nan amma kuma su mata ne aka yi wayo domin an wahala da su ana ayi hali in ka gama wannan za ka ga rayuwar ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi kyau ba sai idan akwai abokin rayuwa daga lokacin ne za ka ga an ce mutum ya kammala daga lokacin ne za ka ga mutum ya natsu ko da cikin daji ne idan yana da bukka ko yana da gida idan yana da mata daga cikin gari zai zo sayayya ya sai gishiri ya sai kosai ya sai ne ya sai ne sai ya ce to ana ba mu alheri zan tafi ina zai tafi ina gida saboda akwai bukka akwai kuma matarsa a ciki kaga gida ya cika ke to wannan yanayi na fitina da aka bar mu a ciki idan ba imani da roƙon Allah ba abin da zai fitar da babu namijin da yake da wayan da zai iya tafi da matarsa ko matansa yana ganin wai shi waye waye gare shi haba ai shi mace bata isa ta juya shi ba je ka tambayi malamai je ka tambayi waɗanda aka yi sarakuna ma tambaye su mazuran da suke a fada daga cikin gida aka ce duka haka abin yake haka fitilar ciki ba a iyawa sai da su sannan ba a iya haƙuri da irin kuma ɗabi'arsu sai dai a tsaya da kiya a kuma roƙi Allah taimakonsa da sa shi yasa wani hadisi mai mazo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'a duniya dan jin daɗi ne kaɗan kuma a cikin ɗan kaɗan ɗin wanda yake yai kowane jin daɗi ne mutum ya samu mata saliha Allah ubangiji ya ba mu mata salihai Allah kuma ya sanya matan mu su zama salihai Allah kuma ya kyautata mana gidajen mu idan ka kalle ta ta faranta maka rai idan kai mata umarni ce maka da idan ka fita ka ta tsare mutunci ta kuma tsare maka dukiya idan aka samu haka sai mutum ya zama ya samu wata ƴar aljanna a duniya amma in mutum ya samu mata ɗaliha ba saliha ba tsaliha kishiyar saliha ne fitinan na al'iyazu billahi Allah kuka jaraba mu da ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka fitina ce jarabawa ce kuma ƙari da ƙaran wajen jarabawa abu na biyu da aka faɗi sai aka ce wal na da 'ya'ya ba a samun 'ya'ya kuma sai ta hanyar aure kaga ko ba ka son zaunawa da mace dole ka haƙura da ita don 'ya'ya kai ma kana so in Allah bai jira ba ka ba wajen son matar zai kuma jarraba wajen son yaya to ina za ka samu 'yaya akwai su a kasuwa balle a sayar babu akwai su a gona balle a noma ba a noman yaya sai ta ina sai an yi auren kuma aure na halal na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga dole ne a hakura tazawwajul wadudal walud fa inni mukafirun bikum al umama yawm al qiyamah na biyu sai ubangiji ya cewa wal banina da ƴaƴa banina a kalmar larabci yana nufin ƴaƴa maza domin akwai wal banati ƴaƴa mata me yasa ba a ce wal banati malamai suka ce saboda kalla tabi'un lil akthar wato abu marin jayi shi ake ambato sai wanda yake bi masa ya biyo domin aka ce wal banina banati din masu sun shigo wasu kuma suka ce a'a domin yadda ake son ƴaƴa maza ba a son ƴaƴa mata haka nan a ɗabi'a na halittar mutane yadda ake son ƴaƴa maza domin za a ce su ne masu gado ya rufe ne wa ya rufe ali za a an fi son ƴaƴa maza domin su ne masu ƙarfin taimako a kasuwa ko a gona an fi son ƴaƴa maza domin su ne za a samu hayayyafa banuna banu ina wa banatuna banu hunna abna rijalin aba'i ƴaƴanmu maza ƴaƴansu mu ne ko ba haka jikan ka na wajen ɗa namiji ba ɗa ba ne to amma jikan ka na wajen ɗa mace ba ɗan wasu ne shi yasa baya gado a shari'a musulunci to kaga shi sai aka gabatar da su domin kila sun fi daraja a kwakwalwa da tunani na mutuntaka duk da yake musulunci ya tsawatar da mu kada mu bambanta tsakanin ƴaƴa maza ko kuma ƴaƴa mata duk wanda Allah ya ba mu karɓa hannun biyu mu gode masa mu kuma roƙi Allah ya shirya mana abu na uku wal qanatirin muqantara da kuma dukiya abin tarawa al kamar yadda malamai suke bayyanawa dukiya ce mai yawa akwai sabani wajen fasara al sai dai babban abin da ake faɗi a kawo mana nesa kusa shine a fafe fatar sa a cika ta da zinare na fata an fahimta kamar salka waɗanda suka san tarihin da sun sa abin salka wani za a cire akuya ba tare da an yanka fatar ba sai kuma a kulle wuyan da hannu da kafafuwa da hannu a rika zuba ruwa a ciki ko kuma a rika ajiyar man shanu a ciki wannan shi ake ce masalka to da zai yi a yi salka ta sa a cika wannan fatar ta sa da zinari shi ake ce makimfa to daga na kuma aka samu karatun a matsayin jami'i wannan da yana nuna mana ɗabi'a ce ta mutum son kuɗi za ka haɗa mutane ga baki ɗaya za ka samu kowa na da son kuɗi sai dai son wannan na kuɗi ya fi na wani, wani son kuɗi kamar in muri yake kaga a ƙasa na yawa wanda ya kai in ya muri kuɗi kuma to amma har ila yau a cikin mummuma ɗin akwai in yamuran amma a son kuɗi za ka ga wani in ya samu kuɗi baya iya ci ma kanshi baya iya ya kashe ma kansa balle fa ƴaƴansa balle gida balle ne shi dai dukiya dai ta dai taru a dai ta dai yawa ta dai karu wani kuma yana ci din amma kuma yana nema to kaga wannan ɗabi'a ce da kuma jarabawa da ubangiji Allah ya kawo mana a cikin rayuwa sai fa ubangiji ya wato ya taimaka wajen samar mana da imani da tsoron Allah wanda zai ba mu iko fidda haƙƙin Allah a dukiyar da kuma ba da kyauta da kuma yin abin da ya kamata dangane da dukiya wal khaylil musawwama da kuma wato dawaki abin kawata? wannan kuma aya tana magana ne ga ababen hawa wanda su ne mafi tsada mafi daraja abin ado a zamanin da yanzu kuma sai ka ce da ne da motoci motoci ga sunan suna fitowa yau wata ta fito gobe wata ta fito ga sunan masu gasa suna sai ana ta hawa a saman hanya shine wal khailul musawwama zaka ga wanda ma bai kai ba ya siya zai siya wanda ma zai asusu ya siya wani ma ya ci bashin banki ya siya kaga akwai wauta a cikin wannan abu eh, eh, amma almuhimmi yana ne daga cikin jarabawar da ubangiji ya jaraba bayansa wal qanatir al muqantara wal khayl al musawwamati wal an'am sannan da dukiya da dabbobi al ko dai shanu da raƙumma da awaki da tumaki su ake cima al'an'am za ga waɗanda Allah ya jarba da su suna nan suna rayuwa tare da su suna tafiya tun daga arewa a har su kai bakin ruwa can kurmi a ƙafa a kwana a tashi domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya a zuciyarsu suna ganin babu wata sana'a da ta fi kiyan shanu babu wata sana'a da ta fi kiyan tumaki duk wani abin da za a yi ba wannan ba kuma sana'a ba shi wanda kuma duk da yi ba wawa ne bai gane yadda ake neman kuɗi ba haka za a ga sa zai mutu ya kasa a yanka ba kuma za su ci ba sai dai su sayar suna kuma habaye da bakin ciki sun rabu da abin da suke su ba za a da ba hakan nan za a ci gaba wannan kuma domin Allah ubangiji ya sa jinsi na dabbobi ya ci gaba domin idan da ba a samu mutanen da suke tsayawa don tarbiyyar shanu ba ai ba na jin yadda ake yankan shanu a abatuwa dinmu kullum ai da yanzu sun kare to amma akwai wasu na can su kuma rayuwarsu gaba ɗaya sun bada wajen tarbiyya da kiwo na shanu Allah ya sa mu dace duka dai wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya amma babban jin daɗi shine samun dacewa da yardar Allah samun kuma kusanci na ubangiji sannan kuma samun makoma ta gobe alkiyama a cikin aljanna Allah ya sa mu dace Allah ya mana rabo na'am wal harfi bamu ambace ba da kayan noma kayan noma su ma suna cikin abubuwan da Allah ubangiji ya sanya jarabawarsa a cikin zukata na bayi ga waɗanda ke yin noma a bana sai a ce kowa ya shigo tunda dukkan mutane sun koma ya zuwa gona za ga ana noma domin a samu wato rufin asiri ana noma wani kullum za ga yana ƙara noma in ya yi noma abin da ya samu bana sai ya sai gona haka sai ta sayan gonaki yana ƙara faɗaɗa noma domin allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zai ci gaba da yin noma ne domin ta hannunsa wasu bayan Allah za su samu su ci abinci domin ko da ake cewa koma gona wani ba zai iya yin noman ba wani rauni gare shi wani bai da lafiya wani baya da ƙarfi wani ma ko basirar noman ba ya da to in an ce kowa sai ya noma abin da zai ci wani yunwa za ta kashe shi amma akwai wasu kuma waɗanda su suna noma abin da mutum ɗari zai ci abin da mutum dubu zai ci a bisa jarabawa da Allah ya masa kenan kuma ita ce sana'ar su Allah ya kama dace na'am قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين unabbi'ukum ce masu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bana ba ku labari bi khairin min zalikum da mafi alkhairi daga ababen da aka ambata a baya na ni'imomi na rayuwar duniya menene wannan abin da yake alkhairi lillazina taqaw lallai ya tabbata mafi alkhairi ga dukkan waɗanda suka samu takawa suka samu jin tsoron Allah daga waɗancan ababe na baya abinda za su samu a wajen ubangiji idan sun yi ɗa'a sun yi imani sun yi aikin ƙwarai sun samu yardar Allah lallai ya tabbata a wajen ubangiji nasu inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al za su samu a wurin ubangijin su aljanna waɗanda koramu suke gudana wato a ƙarƙashin waɗannan gidaje na aljanna waɗannan koramu kuma nau'i daban-daban khalidina fiha idan sun shiga aljanna za su dawwama za su tabbata a ciki ba za a fitar da su ba domin shiga aljanna in an shiga ba fita babu kuma tsufa babu kuma neman musaya za a tabbata a ciki wa azwajin mutahhara sannan a cikin aljanna akwai mataye da Allah ya tanadi dan yan aljanna masu tsalki tsalki ingantacce ba sa yin haida ba sa yin nifasi babu dukkan nau'i na dauda ko na kazanta da ake samu a irin waɗannan mata da Allah ya yi halitta a duniya babu domin ni'ima ce wadda take miƙaƙƙa wa azwajun mutahharatun wa min Allah sannan kuma a ƙarshe da yarda wadda Allah madaukakin sarki zai saukar ya zuwa ɗan aljanna wallahu wa min Allah wallahu basirun bil ibad Allah maɗaukakin sarki masani ne ga dukkan aika waɗanda bayi suke yi hadisi ya inganta daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin da aka tsaya gaban ubangiji aka yi hisabi aka kai yan aljanna aljanna yan wuta wuta Allah ya sa mu a cikin aljanna Allah ya tsare mu da wuta a lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna ko kuma mu ce a lokacin da muka shiga aljanna Allah ya sa mu dace bayan mun shiga ko mu ku fi jin daɗin haka yau an kai kowa masaukinsa daga nan ubangiji maɗaukakin sarki zai umarni a yi ma'yan aljanna a yi mana magana cewa shin kun yarda da abin da na kasa na baku masaukayen da aka kai ku cikin aljanna da ni'imomin da kuka gani ya ishe ku ya yi muku daidai kun yarda kuna ganin yanzu kan kun cimma burin ku kun samu cimma manufar ku ko ko a canza muku a baku abin da ya fi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum ya haifi kowa jayayya ko a wannan lokacin sai mu ce ha to in ba abin ubangiji ba akwai inda ya bi nan ai ma'ana sun da aka kawo nan abin nan ce wai ma'ana wai kai da aka kawo aka sauke a masauki bako baka san gari ba ko da kwatanci na nan duniya sai wanda ya ajiye karin zai sai maka ya maka nan ko a canza maka sai ka ce ha to akwai inda ya fi nan ne daga ai jayayya ce kawai to balle a aljanna in ba ku abin da ya fi wannan abin da na ba ku ubangiji akwai abin da ya fi wannan abu da ka ba mu sai ubangiji ya ce to a faɗi ma 'yan aljanna a faɗi mana lallai akwai abin da ya fi wannan abin da ya fi wannan abu da aka baku ni'ima shine uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada ce Allah ya ce zan sauka muku da yarda ta yardar Allah ko a cikin aljanna ta fi shiga aljanna daɗi da ni'ima take cikin daɗi zan saukan muku da yarda ta ba zan yi fushi da ku har abada saboda haka idan aka saukar mana da yarda Allah za mu zama muna ganin Allah kai tsaye ba tare da shamaki ba wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira kallo ne zuwa ubangiji ya zo daɗi daɗi ya fi kuma komai daɗi ka gagga shi shi ne wanda ya taimaka maka umarni shi da kake duniya shi ne wanda ya ce kai sallah ya ce kai zakka ya ce kai azumi ga shi muna yi Allah ya karɓa mana ya ce kai aikin hajji shi ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sauko da Qur'ani shi ya halarci sama da ƙasa yau ba labari kake ji ba ga ka gashi a cikin aljanna kaga ai lafiya Allah ya kai mu Allah ya samu dashi na'am الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب ya الذين يقولون ربنا إننا amana. Allah maɗaukakin sarki yana mana bayanin bayansa waɗanda suka cancanci shiga aljanna da ni'imar da bayanin ta ya gabata su ne waɗanda suke cewa ya ubangiji mun yi imani wato suna yin furuci na imani da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadiqan biha qalbuhu sun faɗi da baki kuma zuciya ta gaskata ta aiwatar da abinda wannan kalma take wato isarwa na sako na aiki na gaɓoɓi ko kuma aiki na zuciya su ne waɗanda suke cewa ya ubangiji mu kan mun yi imani mun gaskata da kai mun yadda da cewa kai kaɗai ne kuma kai kaɗai ka cancanta a bauta maka mun kuma gaskata da manzonka mun yadda da kai ka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun kuma yadda kai ka saukar da alƙur'ani saboda haka ya ubangiji ka lana bana, allah ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban nar Allah kuma kan tsare mu shiga azabar wuta ya Allah muna roƙonka da ka yafe mana zunubanmu muna roƙonka ya ubangiji da ka tsare mu da kunyata da shiga wuta a gobe alƙiyama na'am الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار as na was-sadiqin sune masu hakuri sune kuma masu gaskiya wal qanitina sune masu ɗa'a ya zuwa ubangiji wal munfiqina sune masu ci da dukiyarsu saboda Allah wal mustaghfirina bil ashab sune kuma masu neman gafarar ubangiji a lokaci mai tsada a lokaci mai daraja a lokacin wato da dare ya raba uku karshe karshen dare lokacin sahur waɗannan sifofi ne har ila yau na bayan Allah masu imani waɗanda ke da waccan garaɓasa da aka ambata a baya na farko su ne masu haƙuri haƙuri akan yi Allah da'a idan ba a yi haƙuri ba hakika ko shakka babu da'a tana da wahala akwai yaƙi da zuciya ashaddul jihadi jihadin hawa wa ma karraman mar'a illa tuka mafi tsananin jihadi shine mutum ya jihadi da son zuciyarsa sannan ga jihadi da shaidan sannan ga jihadi da wasu ababe na rayuwa waɗanda suke shagartarwa sannan mu sani rayuwar tamu a kowane lokaci muka taka kafar dama akwai shaidan yana kira kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mun iya Allah ya taimake mu mun ketare muka taka hagu akwai kuma anan haka rayuwar take cikin hadari shi daga farko har karshe saboda haka sai an yi hakuri da juriya akan yi ma Allah sannan a yi hakuri da daure zuciya akan rashin ketare iyakarsa Allah ya ce kar aika za mutum kuma ya tsaya kar yayi duk yadda zuciya ta ce ayi a ce ba za a yi ba duk abin da Allah ya hana mutum ya hakuri ya jure kar ya faɗa ya zuwa wannan sannan kuma mutum ya yi haƙuri ga tsayawa ga abin da Allah ya bashi kada ya ƙetara ga abin da yake ba nashi ba mutum kuma ya yi hakuri ga rudi na duniya ya kuma yi haƙuri ga duk abin da zai same shi na cutatarwa abin da Allah ya ƙaddaro masa ya samu wannan lada hakuri yana da nau'o'a da yawa ya uwa kuma sifa ce mai girma daga cikin sifofin bayan Allah masu imani sannan su sune masu gaskiya gaskiya a cikin imani abin da suka faɗi shine a zuciyarsu gaskiya a wajen rikon amana gaskiya a wajen cika alkawari gaskiya a wajen abinda suke faɗi da bakinsu sanin cewa gaskiya tana daga cikin ababen da ke sa a rubuta sunan mutum a cikin masu gaskiya a kofofi na aljanna a wurin ubangiji madaukakin sarki hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa na umurce ku da ku rika yin gaskiya kuma ku ci gaba da yin gaskiya ku kirda dan gaskiya a duk da za ku faɗi magana domin gaskiya tana shirya da ma'abucinta ya zuwa aikin nagarta aikin ƙware, aikin nagarta kuma yana shirya da ma'abucinsa ya zuwa aljanna mutum ba zai bushe ba yana faɗin gaskiya yana kirda dan gaskiya har hatta yi kutura inda Allah ya sadiqa har an rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah saboda haka ita ma wannan sifa ce mai girma daga cikin sifofi na masu imani wal qanitina da masu yin da'a kunuti ma'anarta shine yin yi ma Allah da'a da ƙasƙantar da kai da kuma tsayawa bisa ga umarninsa a kowane lokaci a cikin lokacin wahala ko kuma lokacin yalwa a lokacin samun ko lokacin kunci mutum ya zama yana yi ma Allah da'a wal munfiqina sannan da masu yin nafaka masu yin sadaka masu badawa masu miƙawa ga mabukata Don Allah ba kuma dan su ba a kowane lokaci ko suna da yawa ko suna da kaɗan suna baiwa suna badawa dan Allah wal mustaghfirina sannan kuma su ne masu neman Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta mana waɗanda suke roƙon Allah gafara suna cikin istighfari bil ashari a ƙarshen dare a lokacin sahur wannan lokaci ne mai daraja yana cikin lokuta masu tsada malamai sun ce a kowane abu Allah ya halitta akwai abin da ya fi daraja da tsada a cikin lokaci babu lokacin da ya fi daraja da tsada irin lokacin sahur ko kuma bayan magriba ko bayan la'asar malamai sun faɗi waɗannan lokuta ne masu muhimmanci waɗanda ake samun natsuwa a cikinsu kuma ake samun alkhairi mai girma amma a cikinsu ba kamar wannan lokacin domin hadisi ya inganta a cikin littafin bukhari da muslim daga sahabbai da yawa daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun rawaito cewa Allah maɗaukakin sarki yana saukowa da zatinsa ya zuwa sama ta duniya a kullum yana saukowa ya zuwa wannan sama yana kuma saukowa ne a lokacin da dare ya kasa uku sulusin dare na ƙarshe akwai sulusi na farko akwai sulusi na tsakiya sannan akwai sulusi na ƙarshe idan ubangiji ya sauko a wannan lokacin yana shela yana kuma cewa a halmin sa'ilin fa'o'iyya ina mai nema ga mai badawa ina mai nema ga wanda yake badawa kuma bayan wanda ba ta karewa bayan yadda ba a cewa akwai list din da aka yi akwai first batch akwai second batch akwai duka gaba shi ɗaya ambaliya ne za kowa kuma a bashi kuma ban kare ba domin ubangiji yana da komi ba abin da kuma yake gagara ina mai nema ina mai tambaya ina mai bukata ga wanda zai biya bukata yana kuma saurare sannan yana cewa halmin da'in fa ujiba la ina mai addu'a ina mai neman abin a wurin ubangiji yayi addu'arsa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an yi addu'a ga Allah zai karba e, hal min mustaghfirin fa aghfir lah ina mai neman gafara in gafarta masa kaga duk bawan da yake zaune shagalce da ibada lokacin yana kai kukan sauran ubangiji ya shiga cikin wal mustaghfirin da ashab mai kokari ya yan uwa mu amfani da wannan lokaci mai tsada wannan lokaci mai daraja wanda yake a cikin rayuwarmu yana zuwa a kowace a kowane dare sannan kuma darajarsa ta ƙaru ta rubanya, ta lullinka a cikin wannan wata mai albarka a wannan wata na ramadan mai yi kokari kada mu bi wato wato kira na shaidan da yake saukan mana da wani irin bacci mai daɗi mu yi lura mu gane bacci baya yin daɗi sai a irin wannan lokaci. za a ga mutum yana ƙoƙarin mai bacci daga farkon dai yana ta yi juya nan ya juya nan ya kasa amma ana cewa lokacin al'ashar ya sai ka bacci ya dubu shi wani mai daɗi domin shaidanu sun zo suna ƙoƙarin mai bacci kada dai ya amfana ya dai yi bacci don in yana farke wani allah ko wasu abubuwa yake karantawa zai amfana to mu yi kokari mu amfana da wannan lokacin kada kuma mu biye ma waɗanda ke kokarin shagaltar da mu da nau'i na shagaltarwa daban-daban a cikin irin wannan lokaci muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa da waɗannan sifofi masu kyawu domin mu samu kanmu cikin waɗanda za su samu wancan babban tanadi a gobe alkiyama idan mun koma wurin ubangiji kamar yadda muke roƙonsa Allah ya tsare mu daga fadawa cikin miyagun sifofi aka san wannan domin kar mu fada cikin mummunar makoma gobe alkiyama Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe ya gafarta mana muna roƙon ubangiji madaukakin sarki da ya ƙara ma wannan majalisi albarka Allah ubangiji madaukakin sarki waɗanda ke taimakon domin ci gaba da wannan darasi da kuma waɗannan ayyuka na ibada a wannan wuri ko dai da kuɗi ko kuma da wato iko ko da ilimi ko kuma da khibrarsa Allah ya saka musu da alkhairi muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki da ya karba mana aikin ya sanya shi wato a cikin ma'aunin ayyukan mu ya kuma sa mu yi tare da ikhlasi muna sa ya gafarta mana magabatan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya masa rahama waɗanda kuma suka rage mu da muka rage Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke gida ko waɗanda suke asibiti mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah kuma ya ƙara inganta rayuwar mu ya sa kuma mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh